This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 22, mita 60 da mita 16 a jamhuriyar Nijar ana iya jin ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da LOL. fara'a da kuma niyya dukkan sa zangon fm sana na iya ji kai tsaye lokacin da muke watso shirye-shiryen nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta yanar gizo ko intanet akan voa hausa.com Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa wannan hantsin Ibrahim Alfa Ahmed ne. Tare da Grace Alheri Abdu. Da kuma saura abokan aiki daga birnin Washington DC ke farin cikin saduwa da ku a wannan hantsin. Gwamnatin jihar Oyo ta yi ban kwana da Krista masu zuwa aikin ibada a ƙasa mai tsarki. Akwai mu da ƙarin bayani. sannan muna tafa da filin kainuwa da shirin jaridun hausa da kuma ra'ayoyin ku yanzu sai a gyara domin a ji labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Fada shugaban kasa ta White House ta bada tabbacin cewa shugaban Amurka Barack Obama zai kai wata ziyara ta tarihi zuwa Bama ya kasance shugaban Amurka na farko da ya ziyarci kasar ta kudu maso gabashin Asiya wadda a da aka mayar saniyar ware. Sanarwar da aka baya jiya Alhamis ta ce shugaba Obama zai kai ziyarar ce cikin watan nan lokacin da zai tafi yankin domin halartar taron shugabannin kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya da za a gudanar a cambodia sanarwar ta ce shugaba obama zai gana da takwaransa na ƙasar bama ten sen da shugabar hamayya asan ah suki da kuma sauran jami'ai da nufin karfafa shirin komawa mulkin dimokuraɗiyya da ƙasar bama ke yi dangantaka tsakanin gwamnatin shugaba obama da bama ta ci gaba da haɓaka tun da gwamnatin farin kaya ta karɓi mulki bara abin da ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na tsawon shekaru biyar da sojoji suka yi ma'aikatar tsaron amurka ta ce jiragen yakin ƙasa iran sun buɗe wuta kan wani jirgin amurka da baya amfani da matuki a kan ruwan ƙasa da ƙasa da ke cikin tekun paris a makon da ya gabata kakakin ma'aikatar tsaro ta pentagon george little ya ce jirgin samfurin predator wanda baya amfani da matuki yana gudanar da wani aiki na sirri ne na leƙen asiri kamar da ya saba ran ɗaya ga watan na nuwamba lokacin da wannan lamari ya faru little ya bayyana cewa jirgin bai shiga bangaren ruwan ƙasar iran ba kuma harin da iran ta kai bai taɓa shi ba yayin da ya isa sansaninsa lami lafiya ma'aikatar tsaron ta ce wannan ne karon farko da ƙasar iran ta kai wa jirgin saman amurka wanda baya da matuki hari little ya kara da cewa amurka ta sanar da iran cewar za ta ci gaba da gudanar da ayyukan leƙen asiri a kan tekun farisa bisa ga daddadden manufarta da kuma ƙudurin tabbatar da tsaro a wannan yanki little dai bai bayyana martin da ma'aikatar tsaron take shirin mayarwa kan ƙasar iran ba sai dai kuma ya ce amurka tana iya ɗaukan matakan soja ko na diplomasiya domin kare kadarorinta to labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kasar china hu jintao ya yi kira ga jam'iyyar communist mai mulki ta shawo kan cin hanci da rashawa ta kuma inganta harkokin mulki domin gujewa rugujewar jam'iyyar yayin da ƙasar ke ci gaba da bunƙasa ta fannin tattalin arziki da yake jawabi ga sama ga da wakilai dubu biyu da suka halarci taron daga duk faɗin ƙasar shugaba hu ya yi kira da a inganta tsarin taron ƙasar zuwa na zamani a kuma mai da ƙasar mai karfi sosai a harkar zirga-zirgar jiragen ruwa sai da ya ce beijing za ta aiwatar da manufofin cimma zaman lafiya a hulɗarta da ƙasashen waje. ya ce ya kamata china da taiwan su kafa wani tsarin da zai samar da yadda da juna a fannin harkokin tsaro su kuma cimma matsaya ta wajen tattaunawa da juna ya jaddada cewa china tana adawa da duk wani yunkurin 'yantar da tsibirin da yake magana a kan makomar jam'iyyar mr hu ya ce china za ta yi garan bawul a tsarin harkokin siyasarta domin a dama da kowa a kuma maida ta bisa turbar demokuraɗiyya sai dai ba za ta kwaikwayi wani tsarin demokuraɗiyyar ƙasashen yammaci ba ana kyautata zaton a lokacin taron jam'iyyar na tsawon mako guda shugaban ƙasa mai barin gado zai mika shugabancin jam'iyyar ga magajinsa mataimakin shugaban ƙasa shi jinping wanda zai karɓi aikin shugabancin ƙasar a watan maris baɗi. shugaban amurka barack obama wanda yake shirye-shiryen fara wa'adin mulkinsa na biyu zai jawabi a fadar shugaban kasa ta white house yau juma'a kan tattalin zikin kasar amurka wanda har yanzu yake fuskantar matsala masu sharhi akan al'amura sun ce ba sa zaton Mr. Obama zai sanar da wani sabon tsari a maimakon haka zai kira ga majalisa ta ɗauki dukkan mataki da ta iya wanda zai hana zabtar kudin da gwamnati take kashewa da kuma kara haraji da zai fara aiki ran ɗaya ga watan Janairu. masana sun bayyana wannan wa'adin a matsayin wani bakin ramin kura wanda zai sa tattalin arzikin amurka ya sake komawa cikin wani yi na ja da baya shugaba obama ya sake lashe zaɓe domin wani wa'adin mulki na biyu wannan makon galibi a saboda a wani ɓangare. yana goyon bayan yin ƙarin haraji ga attajirai da waɗanda suke samun fiye da dala hamsin a shekara. 'Yan jam'iyyar Republican da dama suna mummunar adawa da ƙara wa wani haraji. To sai dai kakakin majalisar wakilai ɗan jam'iyyar Republican John Bena ya bayyana a ranar Laraba cewa shirye yake ya ga an samu waɗansu sababbin hanyoyin samun kuɗaɗen shigar gwamnati. muddin dai ya hada da sauye-sauye a ayyuka kamar rage kudaden da gwamnati take kashewa kenan kamar kudin fensho da tsarin kula da lafiyar tsofaffi shugaban masu rinjaya majalisar dattijai harin reid kuma dan democrat ya bayyana cewa babu wanda zai taba tsarin fensho a shirin ba na gishiri ba kamanda daga karshe kayayyaki da amurka take sayarwa a kasashen ketare sun karu a watan satumba Labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To ma da labaru kuma mu shiga cikin taskar wato rahotanninmu da mu faro ne daga jihar Oyo inda gwamnati ta yi bankwana da Kirista masu zuwa aikin ibada a ƙasa mai tsarki ga Hassan Tambol daga Ibadan da cikakken bayani. an yi kira ga kiristoci masu zuwa ibada a birnin jerusalem a ƙasar isra'ila bana da su kasance jakadu na gari a lokacin da suke can da kuma bayan sun dawo gida najeriya gwamnan jihar oyo ne ya yi wannan kiran a lokacin da yake yi wa mabiya addinin kirista jawabin ban kwana a hedkwatar hukumar kiristoci masu zuwa ibada a unguwar total garden ibadan Ajiya alhamis gwamna abiola ajimobi ya ci gaba da cewa i'm particularly delighted for the steady increase in the number and quality of people involved in pilgrimage to the Holy Land of Israel and Rome. Incidentally, I myself just returned from Israel last one week. Gwamna Abiola Ajimobi ya ce yana cike da matukar farin cikin ganin ƙarin alkalumman masu zuwa ibada a ƙasashe masu tsarki a ƙasashen Isra'ila da Rome da kuma irin mutane na gari da ke niyyar tafiya ibada. Ya ce shi ma a makon da ya gabata ne ya dawo daga ƙasar Isra'ila. Shi ko shugaban hukumar masu ibada na addinin Kirista a jihar Oyo, Rabaran Tiflis Fadeyi cewa ya yi. It is my pleasure to welcome you all this year's orientation program. We the final stage of our preparation for this year's Holy Pilgrimage to Rome and Holy Land of Israel. I know many of you are already in Israel as you are sitting down here. No, be so? Rabaran Fadayi ya ce a cikin farin ciki yake yin mara balale ga mabiya addinin Kirista masu zuwa ibada a Isra'ila a wajen shirin ƙarshe na wayar da kai da shirin tafiya ƙasa mai tsarki ya ce ya san da yawa kurwarsu ta daɗe ƙasar Isra'ila a halin yanzu daga bisani kuma na ji ta bakin wasu maniyatan. Maniyaci Bolaji Omosanya ya ce zai ƙara imani. I just pray that Nigeria will be peaceful because we need peace here in Nigeria. I also faith, I pray that peace will continue to reign. Mrs. Ige Adebokola ta ce a farko za ta yi addu'ar samun zaman lafiya a Najeriya. Saboda Najeriya muna son zaman lafiya kuma a sami dawwammamen zaman lafiya a jihar Oyo. A bana dai masu ibada ɗari biyar da arba'in da uku ne za su tafi ƙasar Isra'ila da Rum don yin ibada daga jihar Oyo. Hassan Umaru Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Najeriya. Àwa máa rí To a gaida Hassan masu sauraro ga wannan sabuwar waka ta Usman Sangare. mu sangare da wani waka ta sanata alimadu sharif tsohon gwamnan jihar borno yanzu ga grace nan ba tashi ta yi ba za ta gabatar mana da filin kainuwa da shan allah. Masu saurare bar kama da haka da fatar an waye gari lafiya Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku wannan shirin. Idan kuna biye da mu shirin kainuwa da can Allah yana birnin Iko inda wakilin Muladan Ibrahim a yawa ya mana hira da ɗan Juma na Alhaji Sani wanda ya shafa sama da shekaru hamsin yana sana'a sai da goro. Ladan ya nemi sanin bambancin goron kasar Ghana da na Najeriya sai Alhaji ɗan Juma ya bayyana cewa. Duk iri ɗaya ne, amma a ci duka goro wanda ya daɗe ya tsufa ɗin na yadda na gaya ma ya tsufa ba kamar na gane ya fi kowane daɗin ci sana'ar da ka kwa shekara sama da hamsin kana yin sa ka san daɗin shi ka san wayan shi menene daɗin sana'ar goro eh, daɗin sa ka saya ka saya Allah baka riba ka samu wuyarsa kuma ka je kai asara ana asaran shi yadda na ji ce ana gyara shi a ajiye eh, ana asara in ta ɗauro ya zan yi hasara bayan duk na kula da waɗannan abubuwan da kashe eh, akwai kamar bacin mota kuna cikin tafiya mota ta baci kasan kusan kaɗan ya fi tumatir don shi yana ɗaukar misalin ko da mota ta tsaya yana ɗaukar 'yan kwanaki kamin yi wani abu duk da gyaran gada ka ce a mashi idan kai masa ya eh, kwarai to dama dama in ana ruwan sama mota ta baci in ba ta baci ba to sai ku yi ƙoƙari ku allah ta ku da leburori a sauke in aka sauke sai a karyo ganyayyaki a zuzuba in na buhu ne in na nan ne dan takarda na kasa a sa mai ganyayyaki a kai a rufe kamar wani lokaci to kila waɗanda za su za su shiga wannan sana'a wanda za su so tsire shi daga sama me za ka ce masu eh to abinda za mu ce ai ka san sha'anin kasuwa Ko ce irin kasuwa akwai gurin riba akwai gurin asara Ko ce irin kowace irin business ba wai sai goro ba kawai ba ni na baka abin da na sani ne a aikin goro yanzu dubu ɗari biyar kamar mm, buhu nawa zan iya siye ko kuma huhu nawa zan iya siye na goro da zan kai arewa dan takarda ne a nan ko na dan takarda ka iya samun shi abin da zai kama ma zai kama ma naira dubu ɗaya da ɗari uku ɗaya da ɗari biyu yadda zan saye shi a nan yadda za ka saye shi a nan to sai a can kuma na za ka samu dubu ɗaya da ɗari biyar da ɗari shida abin da kasuwa ta kama kila nan da kwana kaɗan zan aje wannan microphone ɗin zo ne koyon sana'a ka tambaye ni ba sauran na na ɗan waɗansu ƙasashe ba tukun mun na gida ne kaɗan to ayi na gana ka nuna mini akwai eh, akwai banda gana akwai inda kuke wa banda gana akwai abuja anyama nan ake so shi akwai manyan ma a gurin su alhaji ibrahim baki su sauran jama'a da sauransu duka duka wanda suke sana'a su turuwa ma suke suna can suna kawo shi nan najeriya me bambancin nasu da na can da duka na gaya ma ɗaya ne can in nan ya ja in an je can ana samun sauki kuma gore yadda ka sani ba wai aiki ne na smogar ba in na waje ne akwai takardu da gwamnatin can in za ka fito ta baka in ka shigo togo su baka in ka shigo limi ka gane ko bini su baka sannan ka zo nan idi roko idi roko kuma in ka zo kudin ka zaka baya a ma kwastan a kirga shi guda guda a kwastan sannan ya shigo cikin kasar ku shi goron da kai ana mai kwastan ana mai kwastan zai kara kuɗi kenan ya shigo Najeriya shi a ba kara kuɗi ba ai kai ka san abin da ka so ka san da karin kudin ka je ka so ka zo da shi shin na ce zai kara kuɗi ya so Najeriya eh, zai kara kuɗi mana to menene ya kamata a ce mai sauraro ya sani wanda ni ban tambaye ka ba game da wannan sana'a na goro eh to mai saurare ai ka san abin yanda yake tafiya mai saurare dan in kan ai magana aikin goro ne sai mu kwana da kai nan muna yi eh, kila ai ban tambaye ka komi da komi da yake eh, kai ya ka sanin ka a cikin aikin goro ko ba haka ba abin da nake gwada ma kenan shi aikin goro kuma da nan da ninke mazance an samu shekara ya haura ɗari tun ana ɗauka a ka ka gane ko hanya a ɗauko shi a ka daga gwanja gwanja gwanja irin su kumashi irin su unkoko ka gane ko irin su farasu irin su kufreduwa ka gane ko duk sunan ake kira gwanja amma kai baka fara sana'an ba a wannan lokacin ni ban so a wannan lokacin ba kamar kakanninmu nake mazance za a tafi da kafa zango ake yi tun daga in aka ɗauko daga kano ka gane ko katsina ka gane ko sokoto jega ake zuwa daga jega za a ɗauko hanya duk zangon da ka je an taho da kafa ake tafiya haka katanga har a zo nan mm, eh, a bekuta aka zo nan zangon a ta. ina ne katanga katanga oyo shi muke kira katanga a da ka gane ko har a zo eh, a zangon a ta daga zangon a ta kuma sai an ketare cikin faransa akwai wani guri ana ce ma a gyashe nan ma akwai zango duk gurin kwana ne nan in za a tafi in za a dauko kuma a ka kwando kwando shi ya zaunar da kai nan kenan wannan sana'a wannan sana'a eh ita ta zaunar da ni amma kuma har yanzu dai muna nan muna ciki mu aikin mun saka wa yara da sauransu waɗansu can daban amma mu yaranmu da muka haifa ba aikin suke ba amma dai har yau kana sana'a goro har gobe muna yi to ai kowa da sana'a da ta karɓe shi Allah ƙara buɗi da rufin asiri ya kuma sa a gama da jama'a lafiya Alhaji Danjuma juma Nan kuma za mu sallama da bakon namu Alhaji Dan Juma na Alhaji Sani mai sai da goro a birnin Iko. Yanzu a madadinsa da kuma jagoran Muladan Ibrahim a yawa da ya mana hira da shi sai kuma kiba Hiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. To ga Muhammad Salisu Rabi'u da sharhin jaridan Hausa. Yarshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar gaskiya ta fi kobo inda a shafinta na farko ta buga labarin da ke cewa tambuwal ya karyata jita-jitar fada da majalisar zartarwa labarin ya ci gaba da cewa shugaban majalisar tarayyar najeriya alhaji aminu waziri tambuwal ya karyata jita-jitar da ake ta yadawa cewa 'yan majalisar kasa sun sanya zare da majalisar zartarwar kasar tambol wanda ya yi jagorancin shugabannin majalisar tarayyar najeriya zuwa ofishin jam'iyyar pdp na ƙasa a ranar larabar da ta gabata ya ce sam wannan batu tsoma ne kawai na waɗansu mutane marasa alƙibla da yake jawabi ga shugabannin jam'iyyar a wajen taron su a babban ofishin na pdp alhaji tambol ya ce wasu ne ke kallon al'amarin a haka saboda irin tafka muhawarar da ake ta yi kan kudirin da majalisar zartarwa ƙasa ta aika majalisar dokokin tarayya shine ake zaton rigima muke yi da majalisar zartarwa ta ƙasa a ƙarƙashin jagorancin shugaba goodluck jonathan Ita kuwa jaridar Aminiya ta buga wani labari a shafinta na bakwai inda labarin ke cewa rundunar JTF ta kama 'yan sanda biyu kan zargin yi wa mai ciki fyaɗe a Damaturu. Labarin ya ci gaba da cewa rundunar haɗin gwiwa don samar da zaman lafiya a jihar Yobe wato JTF ta kama wasu 'yan sanda kwantar da tarzoma biyu da ake zargi da yi wa wata mata aure mai ciki fyaɗe a garin Damaturu. matar wacce aka ɓoye sunanta an ce tana kan hanyarta ne ta zuwa gidansu da ke unguwar ajari ne kuma tana gab da wucewa ta gefen shingen da 'yan sandan ke tare motoci don bincike kusa da fadar mai martaba sarkin damaturu sai suka tare ta suka yi mata fyaɗe majiyar da ke kusa da matar ta faɗa wa wakilin aminiya cewa 'yan sandan da ake zargi kafin su auka mata sai da suke mata barazanar yiwuwar rasa ranta in bata amince da abin da suke nema ba wanda hakan ne ya sa ta miƙa wuya gare su wani mazaunin unguwar ta ajari a kusa da inda shingen 'yan sandan yake da ya nemi a ɓoye sunansa ya ce dama can waɗannan 'yan sanda a mafi yawan lokaci kan tursasawa matan da ke wucewa ta wurin ba tare da la'akari da ko suna da aure ko babu ba Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafinta na bakwai, inda labarin ke cewa hukumar NDLEA ta kai samame Katsina. Labarin ya ci gaba da cewar hukumar kula da shaye-shayen mugan kwayoyi ta ƙasa NDLEA reshen jihar Katsina ta kai farmaki a wasu unguwanni da ƙananan hukumomi na jihar domin tabbatar da hana waɗannan mugayen halaye ga matasa da kuma al'ummar gaba ɗaya. hukumar hana sha da fatocin mugan kwayoyin ta gudanar da wannan samame ne a kowane lungu da sako na cikin garin katsina da kewaye ne domin ganin irin yadda matasan birnin jihar suka sanya kansu cikin halin lahaula wanda abin ke nema zama ruwan dare a jihar hajiya maryam gambo shugabar hukumar ta ndla a jihar ta katsina ta ce ta faɗi haka a lokacin da take zantawa da manema labarai a ofishinta shugabar ta ce jami'anta sun gudanar da wannan samame ne a ko'ina cikin jihar birni da karkara ta ce jim kaɗan bayan kama aikinta a wannan jihar sun gudanar da bincike irin yadda ya kamata inda wuraren da suka gudanar da samaman su ne kofar guga kofar 'yan ɗaka kofar marusa gwangon kofar sauri da sauran ƙananan hukumomin jihar waɗanda suka hada da funtuwa malumfashi kafur da kuma karofi da kaita Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Ta gaida Muhammadu Salo yanzu ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana kan faifai. Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Shehu Mai daga Ilela Jihar Sokoton Tarayyar Najeriya. sashen hausa na muryar amurka ku samin da sakona ga kamfanin ba da wutar lantarki na nigeria Power Holding Company of Nigeria reshen jihar Sokoto musamman waɗanda ke da alhakin rarraba wuta a sauran sassa na Sokoto. Mu mutanen Ilela muna roƙon Ubangiji Allah mai kowa mai komai mai yadda ya so sadda ya so mai hukunta abin da yake so duk sadda yake so mai karfin juya komai da komai Allah ka isan mana ga masu kula da rarraba wuta a cikin jihar Sokoto Allah ka isan mana Allah ka yi musu yadda ka so ya za a ce sama da shekara uku mu mutanen Ilela sai dai a kwashe ba ruwa ba iska mu kwashe sati shida ba tare da an ba mu wutar lantarki ko ta sakan guda ba amma ga shi cikin Sokoto da aka samu matsala kwana biyu duk duniya ta ji assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOA mai magana garban dila muhammad dillan fulani karamar hukumar tsoro jihar bauchi najeriya lalle ko a ra'ayina a najeriya cin hanci da karɓar rashawa da mindahana da badakala da fasaka da waso su da tuke talakawa sun yi katutu da sankara da wasu da zuciyoyin wasu shugabanni da manyan jami'an gwamnati da wasu masu ba da kudin yan siyasa da shafan yan kasuwa don haka magani ko kuma kau da waɗannan manyan laifuka in ana gudanar da sahihin zaɓuɓɓuka cikin gaskiya da adalci ba da kidora ba sannan a bawa shugabanni na kwarai da jama'a suka zaɓa waɗanda za su iya mulki da adalci da kamanta gaskiya da rikon amana masu taka duk wanda ya taka doka da magana garban dilla muhammad dilla fulani karamar hukumar tsoro jihar bauchi najeriya assalamu alaikum sasha hausa gidan rediyo amurka kuna magana da sani a shawara mai goro da ke nan sabuwar kaso birnin kebbi jihar kebbi najeriya walakitanin gaskiya ina kira ga al'umman najeriya baki ɗaya da musulmi da kiristoci da mu tahi tsaye mu kare kan muga. miyagun azzaluman jam'iyyar pdp a gaskiya fi tsaye mu yi zaɓe na gaskiya shi zai kwato mana hakokinmu ga wayan ga shugabanni domin a gaskiya wata rana talakawan najeriya suna da laifi domin su ma su ke bin kuɗi abi a halaka su wajen shekara hudu ko biyar ba aikin da wayannan shugabannin ke muna kuna magana da sani a shawara mai goro da gina sabon kaso birnin kai. assalamu alaikum suna na jira tafiya ni mazani ne a nan bauchi man asali na daga sokoto na game da zaɓen barak obama ai ya daidai saboda wannan mitterrand ɗin nan yan a ɗauka nota ne suna son jefe ta yaƙi yaƙi a waɗansu ƙasashe saboda haka mu ba murna a wajen shi Allah ya taimake su huta lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa biyu e. sunana Kasimu Aliyu Asara babban matasan Asara shugaban ƙungiyar mura talaka samu wasu masu kwata arewa najeriya da allah sashen wasu yiwu ina isar da saƙo na gwamnatin jihar zamfara da kuma yan majalisu na tarayya kiran da nake kowa shine yawan samun yan hushi da makani a jihar zamfara ana samun salawantar rayukan jama'a musamman talakawan jihar zamfara na allah da su ƙara ƙarfafa matakan tsaro domin a ga an samu kare rayukan wa'annan al'ummar jihar zamfara musamman talaka na gode. Toma da kafin makarkare ga takaitattun labaran duniya. fadar shugaban kasa ta white house ta ba da tabbacin cewa shugaban amurka barack obama zai kai ziyara ta tarihi zuwa bama ya kasance shugaban amurka na farko da zai ziyarci kasar ta kudu maso gabashin asiya wadda a da aka mayar saniyar ware sanarwar da aka bayar jiya alhamis ta ce shugaba obama zai kai ziyararce cikin watan nan lokacin da zai tafi yankin domin halartar taron shugabannin kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya da za a gudanar a cambodia ma'aikatar harkokin tsaro ta amurka ta ce jiragen yakin iran sun buɗe wuta kan jirgin amurka da baya amfani da matuki akan ruwan ƙasa da ƙasa da ke tekun farisa makon da ya gabata kakakin ma'aikatar tsaro ta pentagon george little ya ce jirgin samfarin predator da baya amfani da matuki- yana gudanar da wani aikin sirri ne na leƙen asiri kamar yadda ya saba ranar ɗaya ga watan nan na nuwamba lokacin da wannan abu ya faru shugaban ƙasar china hu jintao ya yi kira ga jam'iyyar communist mai mulki ta shawo kan cin hanci da rashawa ta kuma inganta harkokin mulki domin gujewa rugujewar jam'iyyar yayin da ƙasar ke ci gaba da bunƙasa ta fannin tattalin arziki To masu sauraro da takardattun labaran muka zo ga karshen shirma a wannan lokaci sai kuma can da la'asar karfe hudu agogon Najeriya da Nijar da Chad da Kamaru wato karfe uku kenan agogon Ghana za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen kafin na madadin saura abokan aikin musamman Grace Alheri Abdu da Cuba Hero Diodone wanda ya kula da aikin na watsa shirye-shirye da injiniyan mu Jim Hammond Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.